assalamu alaikum jama'a barkanmu da wani lokaci dan Allah ka tsaya ka ji wannan saƙon domin kuwa ko da a ce baka je shi ba dan Allah ka tura zuwa ga al'umma domin su karu akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja mai isar matsayi suna zaga gari da shi da sirna Abubakar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gifta ta jikin wata rijiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sirna Abubakar dauki jifa dauki dutse ka jefa cikin wannan rijiyar sayyidina abubakar da yake magana ce wacce ta fito daga bakin wanda baya karya sai ya dauki dutse ya jefa cikin wannan rijiyar bayan ya jefa manzo Allah bai ce masa komai ba kuma bai tambayi manzon Allah komai ba sai ya ce da shi ya tafi bayan shekara daya manzon Allah ya kara dauko sayyidina abubakar kamar wancan lokacin ya ce su je wajen wannan rijiyar suka je wajen wannan rijiyar zuwansa ke da wuya suna tsaye sai sayyidina abubakar ya ji wani abu ya faɗa da cikin rijiya tun jin kamar an jefa wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sayyidina Abubakar ka san ko menene wannan ya kara sayyidina Abubakar ya ce da shi a'a ban sani ba Rasulallah. rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi wannan dutsen da ka jefa ne shekara ɗaya baya sai yanzu ya samu ƙarasawa ƙasar rijiya sai manzon Allah ya ce wallahi to kun ji rantsuwa daga bakin da baya ƙarya ya ce wallahi babu wani wanda zai shiga aljanna har sai adadin ladansa sun cika wannan rijiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wannan maganar sayyidina Abubakar hankalinsa ya tashi hankalinsa ya tashi matuƙa a lokacin sai ya sauri ya je ya gaya sahabbai sahabbai su ma hankalinsu ya tashi sai suka tafi gaba ɗaya suka je wajen manzan Allah suka tambayi manzan Allah ya rasulullah ta yaya za mu iya yin aikin da zai cika wannan rijiya bayan rijiyar nan an jefa dutse har ya tsawon shekara ɗaya bai karashen ta ba sai wani aiki za mu har mu cika wani rijiyar manzala sallallahu alaihi wasallam da yake shi mutum ne mai son faranta wa masoya sai ya ce da su ku kwantar da hankalinku wannan abin ba mai wahala ba ne domin kuwa aiki ɗaya tal za ka yi ka cika rijiyar nan har su uku sai suka tambaye shi wani irin aiki ne wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kawai ku waita cewa la ilaha illallah Muhammadu rasulullah idan har kuka rike wannan to za ku cika rijiyar nan bila adadin wannan abu da kuke ji kuke gani na farko la ilaha illallah muhammad rasulullah dafa'i ce wata za ta tsare ka daga sharrin mahassada da bakin ciki da dukkanin talaucin duniya sannan kuma wata ganima mai gwabi lada za a baka dan Allah dan annabi idan ba za ka iya tura wannan bidiyon ba ka tsaya ka saurara ko kuma ka tura in baka da lokacin kalla saboda wannan abun ya shafe ni ya shafe ka ya shafe al'ummar musulmai gaba daya fatan alkhairi juma'at mubarak